يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu ku sanya wa kanku da iyalanku kariya daga wuta mai girma wadda mutane da duwatsu ne makamashinta kuma akan wutar akwai mala'iku masu zafin rai ga duk wanda ya shige ta masu tsanani ba sa saba wa Allah idan ya ba su umarni kuma suna aikata duk abin da ya umarce su da shi ba tare da wani jinkiri ba